rikicin boko haram da ya haddabi arewacin tarayyar najeriya ya sa 'yan kasar da 'yan rani shiga cikin wani hali hasali waɗansu matasa wa da ƙane da su kwashe kwanaki goma sha ɗaya suna tafiya ƙasa tun daga gamborin gala iyakan najeriya da kamaru isuwa mai duguri sun iso muradu tun daga kano ba su san su ba kuma sun bayyana cewa su 'yan ƙasar nijar ne waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ga ɗaya daga cikin matasan sunana ibrahim mohamed to mun dawo daga can maiduguri gamborin galayin da aka yi fada to shine dama akwai 'yan umma nan ƙasar nijar ɗin to kuma wajensu ɗin ne ba mu gane wajensu ɗin ba to a cikin wani hali kuka taho daga can gamborin gala to can dai an kai mu makaranta ne to sai aka zo kuma 'yan boko haram suka zo suka bata garin gaba ɗaya to da daddare mu kuma shine na kama hannun kani na wannan muka kamo hanya muka dawo nan to shi a lokacin iyayenka ina ne suke shi baban na yana sudan daman da ya bar ma makaranta shi iyayen shi suna can kasan sudan to shine shi sai ya tafi sudan din yanzu ba labarin shi kun ba waya a'a to a can dai muna dan samun labarin shi to kuma da muka baro can ne kuma shi kenan muka daina samun labarin shi to ga aka kuka iso wannan maradi nan maradi to mun zo da muka tako da kafa daga can gamboru muka zo maiduguri shine muka zo muka samu wasu mutane a tasha muka musu bayanin abin da yake tafiya da mu gashi gashi shine sai suka haɗa mana kuɗi suka sama mota aka kamo kano to da muka zo kano kuma shine muka sake musu bayani 'yan tashan su ma suka samu mota sai suka kawo mu a maradi kawo yanzu ba ku san inda tushen iyayenka shike ba gaskiya dai mu dai ni dai kan ban san inda tushen iyayenmu suke ba amma a ƙasar nijar din suke shi kun babun bai taɓa bayyana muku komai ba aka bai taɓa bayyana mana ba wallahi a nan ne cikin wani hali kuke ta yanzu dai mu dai halin da muke ciki yanzu muna so dai mu ga wajen yan uwan namu ne to shine wa'annan mutanen su muka zo wajen su muka zauna suka ce allah yadda hankali hankali za a duba mana wajen mutanen namu shi kun baban naku kan yanzu ba ku da labarin shi allah ba mu da labarin shi a halin yanzu yaran da suka iso maraɗi suna ga hannun wata ma'aikata mai suna PAOSV e mai kula da ƙananan yara suka shigen ta ga yara malam iso musa shine daraktan ma'aikatar na tuntuɓe sa yadda yaran suke a halin yanzu to lallai shine yanzu abin ga kokarin da muke nan ga yi kenan mu samu dai a samu wanda ya san iyayensu don saboda mun shahira da su mun shahira da su duka abin da dai suke gaya mana su dai eh, an gaya musu da su garin su baya da nisa da nyamai wani ƙauyen nyamai ne Eh, to shi ne muke fatan wanda ya samu labari ko wanda yake iya kawo wani kokarin shi a samu yaran nan su isa gida tunda yanzu haka ba mu iya mu ɗauke su mu ce mu kai su haka nan yamai da sunan garin su yana ƙauyen yamai duk abin da za ka yi yaran ka shi zamanto sun san abin ga gida sun san garin ku dan saboda inda mun samu sunan gari guda sun ka ce mana ga garin da suke kaga abun ya zama da ya zo da sauki to abin ta takaici ma ba su ma son sunan kakan nasu ba nan sunan baban nasu kai suka rike Muhammadu to Muhammadu kuma ka san sunan musulmi ne sunan manzon Allah ne yana da yawa kenan da wuya a samu mutanen kowa. To ne dai shugabannin kasashe masu makwabtaka a tarayyar Najeriya irin su Nijar suka tsaura matakan tsaro a iyakoki domin kare lafiyar mutanensu da dukiyoyinsu. Sha'ayin Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.